zai shafi jama'a da suke su ne suke samun suke da wannan dama ta siyan inshora a ta kiwon lafiya karkashin obama care su mutanen yan republicans canje-canje suke neman su su da a nasu dai abin tunanin ma gaba ɗaya a sauke shi gaba ɗaya a canza shi ba wani abu ne siyasa ce ta wannan abu amma a zahirin gaskiya soke shi a cikin jashi zai wahala saboda akwai abubuwa da masu kyau da dama da ya kawo kowa yanzu zai canza to kuwa zai samu matsalar shi da wanda su zaɓe shi amma abin da suke neman su yanzu shi ne wato a hankali a hankali su samu su rika ɗan cikin wasu abubuwa a jiya jiya nan a ofishin majalisa abinan majalisa mai kula da kasafin kuɗi wato abin da ake kira congressional budget office hmm. suka fito da nasu bayanin na cewar wannan canji canjin da su republican ke so su yi yanzu suna son su yi abin da ake kira screen repair bill a hausance su kamar karamin canji kenan sannan masa kawo wani kuduri wanda zai kawo karamin canji daga cikin obama siya wasu daga cikin abubuwan da zai kawo canjin shi ne zai soke tallafin da ake bawa masu kamar karaman karfi domin biyan kuɗin inshora na na kansu da kansu kin ga wannan za su soke na son su soke sannan kuma suna son su soke dokoki da ta sa nika kamar da na faɗa da mm-hmm. su su sai wa ma'aikatansu inshora wannan shi ma za su soke shi so duka duka wajen guda hudu ne zuwa abubuwa guda biyar suke son su soke a ƙarƙashin wannan kudurin da suke kira skinny biyar ko kuma ƙaramin karamar sokiya ko kuma ƙaramin canji. to to amma akwai da dama da ke cewa kuɗin inshora da suke biya ya ƙaru da kimanin dala ɗari biyu kofi a wata waɗansu marasa inshoran kuma suna cewa wannan tsari na kiya da aka tilasta musu sai suna kukan cewa yana da tsada. To, tsadar abu biyu kin kin gane idan ba ka da dama ba ka da kuɗi ba ka da halin siya. gwamnati za ta siya za ta siya maka inshora. Wato abin da za ka biya abin da ake kira premium ya danganta da me kake ɗauka menene albashinsa. Idan kana karɓan albashi mai ƙanƙanci to za ka biya kuɗi da dama gwamnati za ta cika maka sauran. amma abu ɗaya shi ne wato a halin shi yanzu wannan da suke magana cewar a kuɗi abin nan na premium ya ɗaga ya tashi ba a kasuwa aiki kuma daga kan mai sai da fetur har zuwa kan mai sai da daddawa ya san kuɗin abu ba wai yana tsaya ba ne yau ne ya yi kasa gobe ya sama haka abin yake sun kasuwa ce kuma kamar yadda na faɗa ɗazu shi wannan obama insurance inda muka tabbatar ya an kammala shi a jihohi daban-daban. Ni ina ne cire jihohi guda hudu a ƙarƙashin na suke domin tabbatar sun ta eh, Obama cewa abin nan ƙa'idojin su ya tafi daidai. To, cewar an samu ƙari ko an samu rage kasuwa ce ko kuma dama haka ta gada. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahi ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin, amin, tuma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku zama a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku zama a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa